والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <clears throat> ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله يو أكو ga watan zulhijja hijira 1437 daidai da biyar watan tara 2016 miladiya muna dai karatun ahkamul jana'iz wa bid'uha na ashekul allama <clears throat> al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai a inda har yanzu dai muna bayani ne dangane da abin da ya shafi kabari da abubuwan da aka haramta a makabarta na daga ciki mun koro bayan dangane da yin sallah a makabarta malai na fassara mana hadisan <clears throat> assalatu ilal kuburi wato yin sallah ana kallon kabari ko ana fuskantar makabarta na ji ina ne muka tsaya <clears throat> shafi na ɗari biyu ne da na da sha hudu na <clears throat> inda ya ce wala ta sihu sala wato magana ibn taimiyya kenan shakul islam taimiyya rahmatullahi alai ya ce wala ta salatu fil makbara sallah a makabarta ta inganta ba wala ta ina ma'anar lafazin la ta sihu ba ta yi ba kenan wala ta sihu sala fil makbara sallah a makabarta ba ta inganta ba ma'ana ba ta yi ba kenan a cikin makabarta wala ilaiha ko zuwa gare ta <clears throat> ma'ana ka tisa makabarta a gabanka ya zanto kana fuskantar makabarta ita kake kallo wannan hayo an zalika innama huwa saddun a shirki ibn tamiya ya ce hanin da aka yi game da yin haka ba ana ba ne saddin ne lidari a shirki abinda malaman usulu suke cewa saddu zari'a wato toshe kafa toshe kafa <coughs> don kada a fada cikin barna na fata mun gane wato wani lokaci malamai sukan fahimci daga shari'a wasu abubuwa da za a hana mutum sai a ce dalilin hanin saddun lizari'a don toshe kafar kar a fada cikin haramun ne kawai Shi ne suke cewa ma'adda ilal haram fa huwa haram wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib hadhihi ka'ida usuliyya abin da zai bayu zuwa ga ya sa ka ka yi haram to shi ma abin ya zama haram ko da ba an faɗi sunansa ba ma'ana duk abin da ka san in ka yi shi zai kai ka zuwa ga haram to yinsa ya zama haram misali wata majalisa ce kake zuwa hira wata unguwa ce kake zuwa ka wuce ta gurin amma duk sanda ka wuce ta gurin sai ka saba Allah duk sanda ka je wannan majalisar sai ka saba Allah sai a ce zaman majalisar ya zama me ya zama haram kai a gurinka <clears throat> me yasa saboda yana kai ka zuwa ga haram yana kai ka zuwa ga haram to shine ma adda ilal haram fa huwa haram sannan wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai samu ba ba zai cika ba sai da shi to shi ma shi ɗin ya zama wajibi duk abin da wajibi ba zai samu ba sai da shi to shi ma wannan abin ya zama wajibi wannan shi ne ma'anar ka'ida usuliya to da aka ce karkai sallah kana kallon kabari ko a makabarta ai an hani ne ba wai don wani abu ba ba don wai kawai kasar ba ta da tsarki ba a illa don tsoron fadawa cikin shirka saboda shaidan yana riyawa musulmi kamar matattu suna da wani tasiri a kansa musamman ma matattun nan idan bayan allah ne a wurin kabubburan annabawa ne kabubburan sahabbai ne kabubburan waliyai ne kabubburan manyan bayan allah ne kabubburan Salahai ne sai ka rika jin kamar in ka zo za ka bauta wa Allah gurin ko suna da ɗan wani tasiri ganin bayin Allah ne a gurin to wata ra'in jahilci ya jahilci sai ka ga ana juyawa ana roƙonsu ana bauta musu game da ake a hubbarin shehu usman dan fodiyo wallahi shehu usman babu shirka da ba a yi a gurin kuma shi har ya mutu hanawa yake wannan abin duk littattafansa hanawa suke kiran wani Allah bautar wani Allah dawafi a kabarin wani Allah roƙon wani Allah ba Allah ba shehu har ya mutu yana hanawa amma yau Allah ya mai da kabarinsa nan ne gurin dawafi samman 'yan mu fulani to nan ma wata aikin haji ne mamadin ka je aikin haji babba to sai ka je hubbari suke cewa hubbarin shehu mota ake hawa takanas a biya kuɗi a tafi ziyarar kabarin shehu sannan an je a rika ba da kuɗi akwai masu fowon suna zuwa suna kwashe kuɗin a yi bakance shehu inda ya raƙuma na suka kai ɗari biyu na yi alkawari zan sai da ɗaya in kawo ta. ana gaya shehu usman shehu usman ya san kana yi yana cikin kabari bai san kana yi ba in ta da uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir to waɗannan shine ake tsoron in jahilai na tunanin kama tana da tasiri yin sallah zuwa ga kabari to wata ran za a roƙe su to wannan roƙan da shirkar ita ake so a datsewa kafa kada a fada shine dalili shine ibn taymiya yace wannan hayu an zaka inna ma huwa saddun li dhari'ati shirki wa dhakara ta'ifatu min ashabina anna al-qabra wal qabrayn la yamna'u min as-salati li'annahu la yatanawaluhu ismu al-maqbara wa innama al-maqbara thalathatu quburin فسائدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب من الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب وهو الصواب وذكر طائفة من أصحابنا waɗansu daga cikin 'yan mazahabinmu wa yake nufi da yan mu shi ibn taimiyya dai ba hambali ne wato yana bin mazhabin imamu ahmad ibn hanbal abin da ake nufi da yana bin mazhabin ahmad wato ya fi karkata ga ra'ayoyin fatawar imamu ahmad shine ma'ana nawawi kuma ya fi karkata ga fatawoyin imamu shafi'i ba shafi'i ne wani kuma sai a ce ba maliki ne ya fi karkata ga fatuwoyin ra'ayin imam malik shi ne ma'ana bambanci na fata mun gane to ya ce amma waɗansu daga cin ashabina sun ambaci cewa kabari ɗaya ko kabari biyu annal kabara wal kabarai ne wai layim na salata kabari biyu ba zai iya hana sallah a guri ba in ji wasu wai domin la ya tanawaluhu ismul makbara sunan makabarta ba zai iya ɗaukar kabari ɗaya ko kabari biyu ba wai dan an zo an binne kabari ɗaya a nan ko kabari biyu wai ba za a kira gurin da suna makabarta ba sai in ya kai uku zuwa sama in ji su wa innamal makbara salasata kuburin fasa'ida sai imam ibn tamiya ya ce amma fa gaskiya a maganar imamu ahmad <coughs> shugaban mazhabin kenan walaisa fi kalami ahmad amma a magana imamu ahmad shi a fatawashi wa amata sahabihi da galibin almajiransa da galibin almajiransa babu hazal farko wannan bambanci shi bai bambanta ba shi imam ahmad bai ce kabari ɗaya ko biyu ko uku ko sama ba a kawai inda an binne kabari a guri sunansa makabarta shi bai bambance ba bal a'a umumu kalamihim gamewar su abinda take nunawa imam ahmad da galibin abu wato almajiranci abinda su ke nunawa wa ta'lilihim da kafa hujjar da suke yi wa istidlalihim da hujjojin da suke kafa hujja da su yujibu kawai hujjojinsu suna wajabta man as kawai hana sallah inda kabarin wahidin ko da gurin kabari ɗaya ne minar kuburi daga cikin kaburbura sai ya ce wa huwa sawabu ibn taymiya ya ce kuma wannan gaskiya shine daidai ko kabari ɗaya ne aka zo aka binne to ba za ka yi sallah a gurin ba yanzu misali nan farfajiyar masallaci ce da harabarsa sai wani ya zo ya binne gawa aka binne gawa ɗaya a nan kabari ɗaya su bai halatta duk ai sallah a masallacin nan guri ya zama makabarta kenan shine abin da fatawar ke nuna kabari ɗaya in aka binne to bai halatta ba balantana a sashi a gaban alkibla inda liman ke kallo bai halatta ba wal makbara ma kubira <coughs> fihi me makabarta ne ma kubbira fihi kawai duk gurin da aka kabarantar aka binne wani a guri ya zama makabarta ya zama makabarta la annahu jam'u kabarin ba ana nufin wai gungun tarin waɗansu kabubura ba wa qala ashabuna wasu daga cikin malaman mazhabinmu suka ce wa kullu ma da khala fi ismil maqbara kullu ma da khala fi ismil maqbara mimma hawla al-qubur la yusalla fihi fa hadha yu'inu ko yu'ayyanu anna al-man'a yakunu mutanawilan li hurmati al-qabr al-munfarid wa fana'ihi wasu malamin suka ce wa da khalafi ismul maqbara duk abinda da sunan makabarta dai ya shiga cikinsa sunan makabarta duk gurin da aka binne kabari ya shiga sunan biyu ne uku ne kawai sunansa makabarta to in dai gurin ya shiga sunan makabarta to la yi sallafihi ba za a yi sallah a gurin ba ba za a yi sallah a gurin ba kullu ma da kalafi ismul makbara duk abin da ya shiga cikin sunan makabarta to ba za a yi sallah mimma haulal kubur mimma haulal kubur daga abin da a gefensa akwai kabubura to la yi fihi fa hadha yu'ayyanu kenan wannan yana bayyana yana sake ayyana annal man'a wannan hani da aka yi mutanawilan متناولا لحرمة القبر المنفرد zai zanto yana shafar saboda alfarmar kabarin da mutum ɗaya ne wa fina'ihi da filin gurin almudafi wanda aka raba mushi saboda kan aka zo aka ce an binne kabari a farfajiyar masallacin nan ko a haraba shi to duk filin da aka raba wa gurin zai ɗauki sunan makabarta tunda an binne kabari a wurin. to kaga akwai hatsari kenan a binne wasu mutane a kusa da harabar makabarta wa zakar al'amidi wa ghairuhu annahu la salatu fihi أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد مالا الآمدي يتي دوس مالمي أنه لا يجوز ولا تجوز الصلاة صلى بتحلت با فيه أتكنسا شيوا أي المسجد wato masallacin da allazi qiblatuhu wanda bangaren liman dan mu gane alqiblarsa kenan inda bangaren liman yana kallon ilal kabari kabari to bai halatta ba hatta ya kuna baina ha'iti wa bainal makabara ha'ilin sai ya zanto tsakanin inda liman yake kallo da inda kabarin yake a samu wata katanga ta raba ce wannan katangar masallaci ce ta haraba ce shikenan ba a masallacin kabarin yake ba yana can gaba ne <clears throat> ji shi wannan malami ya zanto an raba su tsakanin katangar liman da ta masallaci ma an raba sai ya zanto a can gaba ne kabarin yake to wannan daban sai wasu suka ce wannan shine nassin abin da imamu ahmad ya nassanta mansusu ahmad wato wannan shine fatawar imamu ahmad wannan magana wadda shekul islamin taimiyya ya faɗa a cikin al-ikhtiyaratul ilmiya وفي كلام الشيخ رحمه Albani da ita aliki akan wannan magana ta Ibn Taymiyyah yace wa fi kalamin Sheikh rahimahullah at-tasarihu bi anna illat an-nahyi an salati fil maqbara inna ma hiya sadd adh-dhari'a wa hadha ahadu qawlayil ulama fi dhalika والقول الآخر أن الإلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة هاجكما وهما قولان في مذهب الحنفية وهذا وقد نظر ابن عابدين في الحاشية في الثاني منهما وذلك لأن الاستهالة مطهرة عندهم فكيف تكون هذه إلا صحيحة ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح وقد بين ذلك شيخ الإسلام في كتبه واستدل له بما لا تجده عند غيره فراجع مثلا كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وعليه مشى في الحانية من كتب الحنفية وأشار إليه الطهاوي fi hashiyatihi ala maraqil falah to albani yana ta'aliki akan magana ibn taymiya ibn taymiya in ka fahimci wannan magana tasa karara me yake nuna shine hanin nan da aka yi game da sallah a makabarta ko ana kallon kabari ba ka ce saddun lidari shirki ya ce ba dan kara fada cikin shirka kaga wannan ita ce hikimar da ta sa fahimtarsa sai albani ya ce eh amma wannan magana da ya faɗa ɗayan biyan maganganun malamai ne akwai malaman da suke ganin eh da wannan ɗin kuma da wata watan shine mai akwai masu ganin cewa ƙasar makabarta ma na ce ƙasar makabarta na ce <clears throat> tunda ana binne waki kuma ko ba a gaya ma ba dai ɗan adam ai tsiyayewa yake yi ƙasa yake zama wari yake yi ƙudaje ke bin shi tsutsotsi ke zama na fata mun gane ƙasusuwan diddigewa suke yi saboda haka gangar jikinsa tana zama na jasa kuma mai iziya ma cewa ya yi duk gawawwakin mutane idan sun mutu to sun zama na jasa ya ce banda ta annabawa to idan ma mun ɗauki wannan magana ta inganta to kenan idan an binne su za ta iya fi zama na najasa tunda jikinsu tsiyayewa yake yi kamar yadda ka jefar da dabba ko kare ka zuba mata ido aka yi ma ka san wari zai damu jama'a me yasa ake binne dan adam dan kare damu jama'a da wari ne in ba haka ba a bar dan adam mana a fili a bashi wata guda za a iya zuwa gurin ba za a iya zuwa ba zai kumbura ya fashe ya rika warin da ya fi na kare wallahi sai na umar yake cewa kar ku yawaita cin abinci <clears throat> domin labari ya zo mana shine farkon gurin da zai fara wari a jikin dan adam shine cikinsa idan ya mutu awwalu ma yantun fi jasadil insan batnuhu cikinsa na fata mun gani ma'ana dai wasu na ganin kasar makabartar na jasa si sa malai ya ce a maganan nan ta shakul islam rahimahullah a tasarihu akwai magana karara ya bayyana karara bi anna illatan nahai cewa illar dalilin da ya sa aka yi hani game da yin sallah a makabarta an salata fil makbara inna ma hiya ai dalilin kawai saboda saddu zari'a toshe kafa ne ta fadawa cikin shirka to sai albani ya ce wa haza ahadu qawlayil ulama e wannan fa ɗayan biyun maganganun malamai ne ɗayan maganganu biyu ne na malamai akwai wata magana kenan fi zalika game da wannan wal qawl al akhar ita ɗaya maganin shine annal illa a dalili shine ma'anar illa anan annal illa dalilin da yasa aka hana sallah makabarta inna ma hiya najasatul ardil makbara ita ce najastuwar kasar makabarta ji wasu malamai wahuma kaulani duk wayannan maganganun guda biyu maganganu ne na fi mazhabil hanafiya a mazhabin hanafiya suna da wannan ra'ayi al-imam abu hanifa annu'manu bin thabit ibn ibrahim to a ra'ayin malamai na mazhabar kenan irin su muhammad bin al-hasan al manya-manyan almajiran shi وقد نظر ابن عابدين في الحاشية في الثاني منهما سيدي ونمالمي mai suna ibn al-abidin a cikin littafinsa hashiya gaskiya ya ɗan yi tsokaci shi a ganin shi ya ɗan yi nazari ya ɗan yi kuce ya ɗan yi turus a kan wannan magana ta biyan wacce kenan na cewa ƙasar makabarta najasa ce shi yana da ɗan ja a kan haka shi ne wa kadi nazara ya nuna nazarinsa ya ce fihi nazar kan magana ta biyu daga ciki wa zalika ya ce abin da ya janyo kuwa li'annal istihala mudahiratun inda domin istihala tana tsarkakewa a gurinsu menene istihala menene istihala eh menene istihala ايه eh? ايه eh? ba استخاره ba istihala malamai abin da suke ce mai istihala malaman fikihu shine yanzu idan aka zo nan rairayi ne sai aka yi fitsari a gurin ko aka yi bayan gida a gurin sai ba a wanke ba ba a katse ba ba a kautar da shi ba ba a samu wani teburi an kwashe kasar gurin an zubar ba na fata mun gane kuma an fitsari ne ba a kawo ruwa an kwara kamar yadda annabi ya yi a masallacinsa ba da wani balarabin kawai ya fitsari ya ce a kawo ruwa a kwara idan aka bar gurin kawai ƙasa na bugun wato rana na bugun gurin ya bushe karkab aka zo aka tattake gurin gurin ya saje wanda yau da kullum ta sa in ka zo ka sansana gurin ma ba za ka ji warin fitsari ba na fata an gane to ta tsarkaka gurin ya tsarkaka shi suke kira a tsahara bil istihala istihala shine gurin ya canja saboda yau da kullum eh. <laughs> Eh, shine ma'anar istihala suna cewa ƙasa tana tsarkakuwa bil istihala kenan kenan ko da bayan gidan ne in ya diddige ya lalace ya zama ya saje da ƙasa ya tun da su misali ba yi ake kullum ba kawai so ɗaya ne aka yi gurin aka zo aka yi ƙwallama a gurin ya bi ƙasa na fata mun gane to za ka yi zuwa kai sallah a gurin gurin ya tsarkaka shine ya tsarkaka bil istihala kenan da annabi ya sa aka kwara ruwa kawai an yi gaggawa ne don gurin ya tsarkaka amma da za a bar shi kawai yau da kullum za ta sa tsarkaka idan dai ba ci gaba ake da yin fitsari a gurin ba na fata mun gane to wai sai suka ce to ita kasar makabarta za ta iya tsarkakuwa bil istihala idan an zo ko da an binne mutum ya tsiyaye ya zama ya rididdige ya lalace yau da kullum ga jikinsa ya zama ƙasa zai iya tsarkakuwa bil istihala shi a gurin sa inji ibn al-abidin saboda haka yana da ja a ce kasar makabarta ta zama najasa shi a ganin shi ko mun gane wani to ala'ayi halin dai kowa yana faɗin daidai fahimta shi ne daidai fahimta shi ashe wannan na nuna cewa dai ma'ana guri na tsarkakuwa bil istihala amma wannan ba shi ke hana ba fa kasantuwar an yi bayan gida a gurin ko fitsari baya hana kuma dan ya riddige ya zama rairayi ya iya zama cuta nan gaba ga wani na fata mun gane bil misali abin da likitoci suke tsoratarwa abinci da muke ci a buɗe a bakin hanya mai nama ya zo ya kafe mai tsire ya zo ya kafe ba a cikin gilas ba ba kariya ba komai wallahi tallahi cin wannan naman hatsari ne ba ɗan ƙarami ba domin irin wancan fitsarin da aka yi da bayan gidan aka tattake idan kura ta ɗauko fa tana hawa kai ko ba haka bane yadda za ka gane haka ka zo da motarka ka ajiye a gindin tukubar mai nama ta yi minti goma sha biyar a gurin ka gani sai ka zo ka goge ta to wannan ƙura ba ta hawa kan naman ne tana hawa to amma kawai zai ka zo ka ci a zuge min sun ke biyar <laughs> kuma kila fitsarin wani ya hau kai bayan gidan wani ya hau kai kura ta sharo shi wata mota za ta wuce kaga akwai hatsari shi yasa cututtuka ba su kare ba a kasashen afirka kullum sai kaji sanarwar cuta iri-iri wallahi tallahi ba karin bala'i bane dole cuta ta yadu kuma su mutanen sun kasa ganewa masu cin sun kasa ganewa in an ce su sa a cikin gila suna ga an takura musu da haka duk abin da za a bar shi a buɗe yanzu za ka iya la'akari ka yi la'akari da kwakwalwarka shinkafa ce da nama da miya da komai kawai ka zo ka buɗe kwanan ka ajiye ya samu awa ɗaya a bakin titi za ka zo ka ci to shi nama ne ƙura ba za ta hau ba saboda shi nama ne inda ma a ce dama dama wuta zai shiga a sake soya shi da mai ko da ruwa a dafa kila wata cutar za ta mutu amma wallahi muna cin hatsari ne ba birgewa ba ne ka tsaya ka sai irin wannan nama sau da kan za ka sai nama ka duka duba wa yake da gilas yake sa shi a cikin gilas baya samun wannan kura shi ne mai dama dama to sau da haka kenan ko da ta tsarkaka bai hana wata kwayoyin cuta su iya hawa kan wani abu da shi tunda asalin gurin fitsari ne asalin gurin bayan gida ake ya zo ya tsarkaka bil istihala to shine wannan malami ya ce ai ƙasa tana tsarkakuwa li'annal istihala mutahiratun indahum istihala tana tsarkakewa a gurinsu fa kaifa takunu hadhihi illa sahiha yaya wannan dalili na biyu zai zama ingantacce tunda su sun yarda da istihala wala shakka yace babu shakka inda namu a gurinmu annal qaulal awwala magana farko da huwa sahihu ita ce tafi inganci ita ce ingantacciya magana cewa an hana sallah ne zuwa ga kabari ko zuwa ga a makabarta saboda kawai dan kar a shirka wata rana saddin shari'atu shirki وقد بين ذلك شيخ الإسلام في كتبه الحالي ابن ya يا بين هكا اللي da دداما kamar فتاوى almisiriya da littattafansa na hudu ya bayyana ainihin cewa ƙasa na tsarkakuwa bil istihala sannan kuma an yi hani game da yin sallah a makabarta ne saboda kasantuwar don kar a shiga shirka kawai da kuma kar a koyi da yahudi da nasara Ah, wastadalla lahu kuma yana kokarin kafa hujja akan wannan magana tasa bima la tajiduhu inda ghairihi irin hujjojin da zai wahala ka sami irinsu a gurin wani in ba ibn taymiya ba ma'ana yin wato ibn taymiya in kana karanta littattafan shi wato yadda ka san wahayi ake masa ta hujja wallahi tallahi duk abin da kake tunanin kai ba za ma ka iya kawo shi ba ko wata aya matsayin hujja kaza shi idan ya kawo maka sai ka rikice sai ya kafa maka hujja da ita akan kaza da ka ya iya istidlali da ayoyi saboda tsabar ilimi da Allah ya bashi ibn taymiya ya ce in na karanta aya ɗaya fa aya ɗaya yana faɗa a cikin littafinsa alhamawiyyatul kubra da sughra ya ce wallahi in na karanta aya ta alƙur'ani yakan bi tafsirai na malamai sama da ɗari ya ce kuma sai ya roƙi Allah wata fahimta ta musamman a kan sama da tasuma ya ce wani lokaci ya ce kan tafi almasajidul mahajura masallatan tsofaffin masallatai da aka ƙaurace musu ko ya shiga bayan gare daji sai ya je ya yi sujjada ya istighfari so dubu ɗaya ya zubar da hawaye ya ce sai kaga Allah ya ganar da ni abin da ayar take nufi ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya waɗannan su ne manyan malamai magada annabawa to shine ya ce zai wahala la ta ji duhu wastadalla lahu bima la ta ji duhu inda gairihi faraji masalan in kana so misali je ka duba kitabahu littafinsa iktida'u siratul mustaqim iktida'u siratul mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم سنة اللي هنا اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لتافين مجلد لا بيوت عينين كمر من بلوغ المرام اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم سنة اللي وعليه مشافي الحانية من كتب الحنفيه haka littafin haniya wanda ya alhaniya shi ma akan wannan ra'ayi ya tafi daga cikin littattafan hanafiya wa ashara ilaihi at-tahawi fi hashiyatihi haka al-imam at-tahawi shi ma dai abinda da yi ishara kenan a cikin wato hashiyar da yayi wa littafin maraki al-falah maraki al-falah فقال عند ga abin da ya faɗa a daidai gurin da mai sharhin yake cewa mai sharhin yake cewa wato kurahu salatu fil Makbara mai sharhin littafin marakil Fala ya ce an karahanta sallah a makabarta wato kurahu salatu fil Makbara bi tathlithil ba'i li'annahu tashabbuhun bil yahudi wan nasara wato akwai ba kenan a cikin maqbara li'annahu tashabbuhun bil yahudi wan nasara yace domin yin sallah a makabarta kamantacceniya ne da yahudu da nasara kayi kama da kiristoci kenan qala sallallahu alaihi wa sallam saboda ma'aiki ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata kan yahudi da nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida dan sun rike kabubburran annabawansu masallatai gurin sallah ka gani wa sawa'un kanat fawqahu kuma daidai ne wannan kabarin a sama yake aw khalfahu ko a bayansa aw tahta ma huwa waqifun alai ko kasa da inda yake tsaye ma'ana ko da a ƙarƙashin ka kabarin yake inda kake tsaye duk ɗaya ne wa yustasna maqabirul anbiya'i alaihim salatu wassalam fala tukrahu salatu fiha mutlaqan manbushatan aw Aula, ba'da allah ya kuna al-qabru fi jihati al-qibla li'annahum ahya fi quburihim kaji wata magana kuma dan Allah amma shi albani ko bai yadda ita ba fa ka ji da ya ce ba a sallah makabarta ko ko a ina kabarin yake a bayanka a samanka a kasanka a ko ina ba za a yi ba saboda kama ce da dama yahudu da nasara kuma wani dalili aka bayar sun mai da kabuburan annabawansu masallatai ko gularen sallah to don allah bari ka ji wani tafka da walwala yaya mutum zai yi wannan magana kuma ya kawo hadisi kuma ya zo ya yi tafka da walwala ba tare da ya sani ba kaga tuntube kenan yanzu fa hadisi aka kawo an biya ihin masajida to amma saboda likulli jawadin kabwa wa likulli alimin hafwa zalla babu malamin da ba zai tuntube ba da ba za a iya gano kuskurensa ba bayan ya faɗa haka kuma ya kawo hadisi da kanshi wai amma sai ce wai amma idan a makabartar annabawa ce babu laifi wai saboda ai su annabawa rayayyu ne a cikin kabarinsu wannan kafa hujjar dalili ne yanzu fece annabi ya ce ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida wai amma sai ya ce wai yustasna amma an yi togaciya makabirul anbiya banda makabartar annabawa alaihimus salam fala tukrahu salatu fiha ita ba a karahanta sallah a ciki ba mutlaqan kai tsaye manbushatan aula ko an kwaguye ta ko ba a kwaguye ba ko an buɗe ta an yi na bashinta ko ba a buɗe ba ko an tona ko ba a tona ba ba da Allah ya kuna alkabar fi jihatul qibla bayan dai kabarin bai kasance a bangaren alkibla ba la'annahum ahya'un fi quburihim wa saboda su masu rai ne a kabarin su to me ma na wata magana ta annabi da ya kawo shi sa albani ya tarbiya ce kultu wa hadal al-istisna'u badilun zahir albutlan ai wannan kafa hujjar da yayi shirme ne kuma shirman ma a fili yake zahir albutlan kaifa wa huwa yunaqidul illa to ta yaya ma zai kafa hujja da wannan alhali gashi ya ci karo da dalilin da yasa allati zakaraha ya ambaci dalilin da yasa aka hana sallah a makabarta annabi ya ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wal hadith alladhi istadalla bihi alaiha ya ci karo da hadisin da ya kafa hujja da shi kai wa kaifa yasihu misl hadha istisna to dan Allah ta ya wannan togaciya za ta inganta da irin wannan fatawa wal ahadithul mustafida ga hadisanan karara sune mustafida masu yawa kenan fi la'ani ahlul kitab wanda suke tsinewa yahudu da nasara an biya anbiya'ihim masajida saboda sun rike kaburburan annabawan su guraren sallah summa sahha anna nabi salma na hana an zalika sannan kuma ga ingantaccen hadisi ya tabbata annabi ya hana mu game da haka fannahayu munsabbun ala kuburi quburi mu ba mubasharatan wa ghayruhum yalhaqu bihim kaga asalin ma hanin hanin ai a kan ma an ma kafa shi ne a kan ma maganar kawai kabarin annaba kai tsaye asalin ma hanin kan kabarin annaba ma ake yi wanda ba annabi ba shi ne ma za a riskar da hanin a ce to wanda ma ba annabi ba shi ya fi cancanta ma kar a yi idan an na annaba ma annabi ya yi tsinuwa to ina wanda ba annabi ba na fata mun gane saboda haka wa ghairuhum yalhaqu bihi wanda ba su ba kaga shine ma za a riskar da shi fa kaifa yaqilu istisna'uhum dan Allah yaya ma a hankalce zai za a iya daukar a togatance annabawa a ce ban da su bayan ma a kansu ma ake magana wal haqu anna misla hadha al istisna inna ma yatamashsha ma al qawl sani a hakikanin gaskiya irin wannan togaciya to kamar tana nema ta tafi ne da waccan magana ta biyu na cewa wato annal illa an najasa cewa dalili ta najasa ce ta makabarta wa kuburil anbiya bila shakkin tsahira to amma su kaburburan annabawa babu ko shakka guri ne mai tsarki li'annahum kama qala alaihi salatu wassalam saboda annabi ya ce inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa wannan hadisi ne sahihi saboda wannan maganar tana karkata ne zuwa ga to idan sauran makabartu an ce kar a yi ta annabawa ce ba za a yi ba to kamar yana tafiya ne akan wancan ra'ayin na biyu na cewa to kasar makabarta kenan ta annabawa ba najasa ba ce ta sauran gama garin mutane irin mu shine najasa ina fata mun gane kenan akan wancan ra'ayin ya tafi kenan domin a hakika kabubburan annabawa in dai a ce duk nan annabawa in ji albani in dai annabawa aka binne a nan to kasar gurinsu ko da ta sauran mutane ta zama najasa su kasar gurinsu ba za ta zama najasa ba me yasa annabi ya ce Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa mu ko ba Allah bai haramta mata ba hadisi ne sahihi annabi yake cewa ubangiji ta'ala ya halitti adaba adamu ranar juma'a ya nuna fifikon ranar juma'a a cikinta aka shigar da shi aljanna a cikinta haka fidda shi a ciki alkiyama za ta tashi sai ce ku yawaita min salati ranar juma'a domin salatin ku yana zowa gare ni ana kawo min salatin sai suka ce ya ake yi salatin mai yake zuwa gare ka ya rasulullah wa kad arimta wa arimta ai balita bayan ka rididdige ka zama kasa ya ce la inna allaha harrama alal ard an ta'kula a jasadal anbiya ai Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa ma'ana annabawan Allah yanzu da za ka tono su garau za ka gansu lafiya lau kamar yau aka binne su tare da cewa mun sha bayani wani lokaci ba abin mamaki ba ne ka samu waɗansu bayan Allah su ma haka ba don wai kasantuwar Allah ya haramta suna musu ba ne a saboda darajar su ƙila ta kai Allah su ma ya hana ƙasa ta suna musu ana samu zamanin ma'awiya mun faɗa cewa an samu sahabbai da aka tono kabarinsu amr bin da baban jabir bin abdullah kabari ya mamaye kabani wato ruwa ya ci kabarinsu jikinsu na fitowa aka zo za a canja musu guri aka fito da su jikinsu lafiya lau hada jini a jikinsu na wanda suka mutu a yakin uhudu bayan shekara arba'in an yi yakin uhudu a shekara ta nawa shekara ta uku bayan hijira annabi zamanin ma'awiya fa bayan shekara arba'in ma'awiya yana shugaban ƙasa aka tono kabarinsu aka canja musu guri kuma aka same su lafiya lau kaga wani Allah zai iya barin wasu bayin Allah saboda karama a ni kasa ba ta ci namansu ba zai iya yiwa sannan malamai suka ce za a iya samu idan mutum ya fi ƙarfin zuciyarsa to shi ma haka za ta iya yiwa ma'ana ya fi ƙarfin zuciyarsa ya yaki zuciyarsa ya yaki shaidan kuma ya sakharar da jikinsa wajen biyayyar Allah Allah zai iya sa ƙasa ba lalle ta ci namansa ba kuma musamman Allah yana so ya nuna shi to amma dai ba ana nufin kuma dan ƙasa ta ci namanka shi ke nuna cewa ko kai ba mutumin ba ne ko kaza dama shine asali ƙasa dole ta ci namanka to amma dan wani sababi ya sa kuma an tono ka an ganka lafiya lau to wannan wata karama ce daga Allah za a iya ana tone-tone a tono wani ka gan shi lafiyar salon sannan yake cewa walakin hadhihi illa batila sai dai wannan dalili dai da ya kafa hujja ba ba shine dalili ba wa ma buniya ala batilin fa huwa batil duk dalilin da aka gina shi akan shirme ya zama shirme duk dalilin da aka gina shi akan shirme ya zama shirme wa ma buniya ala batilin fa huwa batil saboda aka ya zama shirme da haka a takaice kenan ƙarshen wannan mas'ala ta bayani a kan sallah a ainihin wato makabarta to wannan sabuwar magana ce za mu shiga wato gini bina ulmasajidi kenan alaiha eh, eh mu tsaya nan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين mai tambaya yana cewa da gaske ne idan mace ba za ta yi layya ba za ba za ta yi kitso ba kuma ba za ta taje kanta ba ba gaskiya ba ne za ta yi kitso za ta taje kanta za ta yi kum idan tana bukata ko da wani gashi zai fita daga cikin jikinta domin abin da bahaushe yake cewa ba a rasa nono a riga babu yadda za a yi kitso ko a taje kai gashi bai fita ba ba fitar gashi annabi ya hana ba na fata mun gane hadisi ne sahihi wanda limamin nasa'i ya rawaito malam al'allama uthamin ya tattauna a kan shi cewa da annabi ya ce idan ɗayanku zai layya kada ya yanke gashinsa kada ya yanke farci ai yana nufin kada ya aski shi ko taje kai ba aski ba ne yin kitso ba aski ba ne yin kitso ko taje kai wani abu ne na lalurar mata sawa mutum yana cikin aikin haji an hana shi aski amma ba hana mace ta taje kanta ko ta kitso ba dan wani gashi ya fita daga jikinta ba zai shafi aikin hajinta a ce wai ta fitar da gashi ba ko a garin wanke kanta gashi ya fita ba za a ce ta yi laifi ba ai ba ta nufi yin aski ba ne ba zuwa ta ta ɗauki reza ko za ta aske gashin hamata ko wani gashi daga cikin jikinta ba na fata mun gane wannan shi aka hana mai layya idan dai zai layya kada ya yanke farce kada ya aske gashi duk da wasu malamai suna cewa hannun kara hanci ne amma magana ta gaskiya usaimin ya ce haramun ne inda mutum ya sani to kada ya yi na fata mun gane kuma wannan ita ce dai abin da ya fi inganci don ya yi kama da masu aikin haji har sai ya yi layya sannan sai ya yanke farcen sannan kuma ya aski idan yana da bukata wannan yana cewa don allah kai mun ƙarin bayani akan wannan hadisi yadda kulul jannata a ƙawamun wasu mutane za su shiga aljanna afidatuhum misal afidatu tsairi zuciyarsu kamar zuciyar tsuntsu zuciyarsu kamar zuciyar tsuntsu imamun nawawi ya yi sharhin maganar yake cewa yana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana farko raƙiƙa mai taushi ce mai laushi ce mai tausayawa ce mai saurin kuka ce zuciya ce mai laushi ba ba ba bushashiya ba wannan ita ce ma'anar farko ma'ana ta biyu ne suna da tawakkali suna da dogaro ga Allah kamar yadda tsuntsu yake da tsaba dogaro ga Allah saboda shi tsuntsu baya ajiye abincin gobe bai taba ajiye abinci don gobe ba annabi ya ce ta gado khimasa wata ruhu bitana ta gado khimasa zai wayi gari cikinsa wawuyan komai ya narke a cikinsa amma da yamma kuma zai dawo gidansa a kushe ba zai yi guzirin abinci wai don gobe a ajiye ba a zai jira sai goban ta yi sana'a fita ko ba zai mutu ba ya san allah zai bashi shi yasa wai yake cewa walau annakum tatawakkaluna ala Allah da za ku rika dogaro ga Allah la razaqakum kama yarzuqu dayra da Allah ya rika azurta ku kuma yadda yake azurta tsuntsu ita ce annabi ta ta gadu khimasa wata ruhu bitana to shine ma'anar hadisi da wannan kuma yake cewa ne a don Allah me ingancin bin masabuki sallah kuma shin hakan in ya inganta akwai aya ko hadisi shin mai sallar azahar zai iya bin mai la'asar in zai iya binsa akwai aya ko hadisi shin mai ƙara'in farilla zai iya bin mai nafila in ya iya bi akwai aya ko hadisi <laughs> ka san wannan ai ne ai to na farko abin da nake so a gane shine da abin da ya shafi harka ta fikihu shi fikihu me ake nufi da fikihu istinbatul ahkam ne kowa yana fahimtar hukunci ne gwargwadon fahimtarsa da nassi ko kuma abin da suke kira wato albara'atul asaliya albara'atul asaliya ita ce galibin abinda malaman hadisi suke dogara da shi na fata mun gane duk maganganun da malaman fikiyo za ka ji suna faɗa ai idan ka kasa ta gida ɗari ɗari to idan ka ɗauki tamanin wata babu aya babu hadisi a kai kai casa'in ma ba aya ba hadisi to ya ake suke faɗa su ce ya halatta kaza bai halatta kaza ba shine galibinsu istinbadi ne fahimtar wani hadisi ne ko wani nasi zai sa ka fahimci wani hukunci ina fata mun gane wani abun kuma akwai aya wani abun akwai hadisi idan abun karere yake a qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ina fata mun gane to amma dangane da tambayoyin shi a zahirin gaskiya ba wata aya ko hadisi da ta ce ka bi masabuki sallah babu waye masabuki wanda ya samu raka ɗaya ko raka biyu an tsere mushi dai da wasu sallah zai tashi ya ramu shi malamai suke kira masa buki ko za ka iya zuwa ka yi joinin da shi ka be shi sallah na fata mun gane a zahirin gaskiya in ba bara'atul asaliya ba ba za ka bi shi ba <clears throat> mutumin da ya riski sallah to ba za ka zo ka bi shi sallah ba waɗanda suka ce za ka iya bin su sallah ba za su iya baka aya ko hadisi ba sai dai albara'atul asaliya sai su ce su abinda za su iya cewa to tunda babu hadisin da ya haramta kuma asalin komai ya halatta kai kuma idan ka ce bai halatta ba kawo nasi ne kurewar da za su yi ma kai da kace bai halattan bihi sallah ba shi yana sallah shi shi kadai zai ramo raka ɗaya ko biyu to in kace kan na bi shi banin aya ko hadisi ina fata mun gane to tunda ba ka da aya ko hadisi to ba za ka haramta ba abinda Allah ya halatta min ba amma hujjar da suke kafa hujja da magana mai lahallari shi mai lahallari ba haka yake nufi ba mai lahallari yake cewa idan mutum ya tashi zai ramo sallah a matsayinsa na masabuki sai ya ce fahuwa kal musalli wahdahu ya zama kamar mai sallah shi kadai ka ji abin da ya ce ba haka yace ba a cikin kitabu sawi sujudi sawi ya ce ya zama kamar mai sallah shi shi kadai abin da mai lahallari yake nufi shine ya duk abin da ya same shi na rabkanuwa shi ya shafa ba ruwan liman ya sallame shi haka yake nufi to sai wasu ke fahimtar kamar yana nufin a ah, to tunda ya zama mai sallah ne shi kadai ka iya zuwa ma ka bi shi sallah kenan tunda ya ce fa huwa kal musalli wahda to tunda ya zama mai sallah shi kadai gashi kuma annabi ya ce da kai sallah kai kadai gware ku ku biyu salatul rajuli ma rajuli azka min salatihi wahdahu sallar mutum su su bi ya fi mutum ya sallah shi shi kadai to can kuma mai lahalari ya ce ya zama kamar mai sallah ne shi kadai ina fata mun gane sai suka ce kenan za iya bin masabuki sallah to in an ce meye hujja sai ka ce a zahiri ba aya ko hadisi da ta ce ka bihi sallah amma kuma tunda ya zama kamar mai sallah ne shi kadai kuma yana ramuwa ne za ka iya joinin da shi da ka zo kai sallah kai kadai saboda asalin komai halal ne baka isa ka haramta ba kai ma sai da hadisi da haka in ka zo ka ce haramu ne kai ma sai a ce kawo aya kawo hadisi to tunda kai ma ba ka da aya ba hadisi to baka isa ka haramta ba saboda shi kuma haramtawa haƙƙin Allah ne na fata mun gane saboda haka wannan fahimta ce ta fiƙihu in ka zo wani mutum gashi yana ramuwar sallah ka zo ka bi shi sallah mutum ya ce sallah ta ba ya ce kawo dalili to tunda ba ka da dalili sai ka bashi a sallarsa ta yi amma ka ce wai ya baka aya ko hadisi sai ka ce babu amma tunda Allah bai haramta ba asalin komai halal ne dangane da abin da ya shafi shari'a to sai ka bashi ya sallarsa na fata mun gane ba wai ana cewa dole sai ka bi shi bane a in ka zo ka samu masabuki yana rama sallah za ka yi ka rabu da shi ka je ka sallar kai kadai tunda ba hadisin da yace sai ka bi sallah amma fahimta ce kawai ta wasu in Allah ya sa fahimta su ta dace hadi ne ba cewa ka can ka ga masabuki dole ka bi sallah tunda masabukan nan tana iya yiwa ma ka ga layi biyu dai sun tayi suna ramu sallah to wa zaka bi wa zaka wa zaka gibi kaga kana yi ka koma gefe kai sallarka ba cewa ka ce dole ka bi shi ba sannan mai sallar azahar zai iya bin mai la'asar shi ma wannan fahimta ce ta malamai suka ce ya halatta kama a cikin minhajul musulma na abubakar aljazairi ya tattauna kan wannan mas'ala cewa idan sallah ta zama iri ɗaya kama a zahar da la'asar to idan baka sami yin azahar ba saboda wani uzuri sai gashi ka zo masallaci za a yi la'asar ya halatta ka bi liman kai kabbara da niyyar azahar su kuma suna la'asar idan ka gama sai ka shiga azhar ina fata an gane ka shiga da niyyar azhar tare da su ana gamawa sai ka tashi ka kawo la'asar ɗinka saboda wajabcin tartibi tartibi shine kai yi sallah daga wannan sai wannan ba daidai ba ne ka zo ka yi la'asar ba ka yi azahar ba to amma gashi za a yi la'asar da ka koma gefe ka bin wannan jam'i wannan ya fi sai malaman fikihu suka ce ya halatta ka shiga ka bi su da niyyar azahar daga baya ka zo ka yi la'asar ɗin ya fi ka basu ka ce sai ka zo ka koma gefe ka yi azahar ga kuma jam'i zai kubce maka ka ga an yi 2-0 kenan to gara ka yi 1-0 ne ka bi wannan ɗin sallah da niyyar azahar da duk sallar iri ɗaya ce wannan kan malaman fikin sun tattauna suka ce tunda ba a samu lissaɓani ba ina fata mun gane tare da cewa fa wallahi akwai 'yan zahiriya ma da suke ganin ko mai magariba kana la'asar za ka iya binsa sallah in ya gama sai ka tashi ka ci ko ɗaya mamadin kai sallah kai kadai so ala halin da abin da muke so mu nuna irin wa'annan bai bukatar ka ce wa'ina aya ko hadisi magana ce ta istinbadin fikihu in ka ji mutum yana cewa ba na aya ko hadisi to ai bai fahimci ma ma'anar fikihu bane ina fata mun gane saboda haka akwai abubuwa da da dama ma fahimta ce ta malamai in ka ce komai sai sun kama aya ko hadisi ai kaga ba zai yi ba tunda fahimta ce za ta iya zama daidai za ta iya zama kuskure kowa yana yi ne daidai fahimtar shi to wannan dai shine a takaice allahu alam sannan ya ce shin mai ƙara'in farilla zai iya bin mai nafila to gwara wannan ma suna kafa hujja da hadisin mu'azu mana ka zo za ka yi sallar isha kamar da azumi sai ka zo kaga ana tarawihi sun ta da kabbara za su yi tarawihi asham kai kuma baka yi isha ba kawai ka shiga da niyyar isha suna yin raka abinsu suna sallama sai ka tayi ka ciko ma'ana kenan mai sallar farilla zai iya bin mai nafila sallah a wannan ne ma suka kafa hujja da hadisin mu'azu suka ce domin mu'azu yana zuwa yi sallar farilla tare da annabi a masallacin annabi sannan ya tafi can unguwarsu yana da almajirai da yake karantarwa su kuma suna jiransa sai ya je ya yi farilla sannan shi kuma ya zo ya musu limanci shi yana limanci yana nafila su kuma suna bin sa farilla kuma annabi ya sani yana da labari ya san abin da ake yi mu'azu shi yake yin wannan amma annabi bai hana su ba annabi bai hana su ba ya san shi na fila yake su kuma farilla sai suka ce ashe ya halatta iktida